وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أتشيق بنكرة تمنا للتاف الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama a yau takwas ga watan hudu shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da 28 ga watan daya shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi akan ƙarashin hadisi na talatin da biyar cikin babu sabri babi na uku a jerin wato ainihin babukan wani littafi sannan mu goya da hadisi na talatin da shida insha Allahu ta'ala za mu sake karanto bakin na talatin da biyar mu goya da na shida sannan mu bi da bayanin abin da ya rage mana na hadisi na talatin da biyar sannan mu shiga na shida na 36 wa an ata ibn rabah bin abi rabah an karɓo daga ata dan abi rabah qala yace qala ibn abbas abdullahi ɗan abbas yace da ni ala urika imra'atan min ahli janna? bana nuna maka wata mace daga cikin 'yan aljanna ba faƙultu bala na ce masa inu namu Kala hadihil mar'atu sauda Ice kaga waccan baƙar matar ita ce Atatin Nabiya sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam Ta zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba sai ta ce, In ni usra’u, ni ana fyaɗe ni, ana make ni ina farfaɗiya, wa in ni a takashe, kuma ni nakan yi tsiraici ko ina tsoron yin tsiraici yayin da na faɗi fad'u Allah ta'ala li ka roƙan min Allah maɗaukaki qala in shi'ti sabarti walakil janna manzo ce in kin so ki haƙuri sakamakon haƙurin kina da aljanna wa in shi'ti da'awtu ta'ala in kuma kin so roƙon miki Allah maɗaukaki an yi afiyaki da ya baki lafiya daga wannan faɗuwa da kike yi faƙalat asbiru sai ta ce masa zan yi haƙurin faƙalat sai ta sake cewa inni a takashafo sai dai fa ni ina yin tsiraici ko ina tsoron yin tsiraici fad'u Allah Allah a ka roƙar min Allah kada in zamanto na yaye suturata lokacin da faɗuwar ta faru da ni fada alaha, sai manzo ya roƙar mata Allah haka muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to a bayanin mu da ya gabata na wannan hadisi mun tafi har mun kai gabar da muka yi bayani akan abin da ya shafi cewar da ta yi wa inni atakashaf ko fad'u Allah ta'ala li ina fa wato ainihin yayi tsiraici na ka roƙan min Allah har muka kai inda wato ainihin take cewa da yake cewa kare ita in shi ta sabarti walakil janna ko in kin so ki hakuri ina tabbatar miki da me zaki samu aljanna to wannan kalma da ya faɗa ita ce inda za mu tashi ko manzo yake cewa in kin so ki yi haƙuri ina tabbatar miki da mai samun aljanna to akwai ruwaya da ta zo da cewa in shi iti sabarti in kin so ki yi haƙuri wala hisaba alaiki ba za a yi miki hisabi ba kaga wannan ruwa ya tamu ba ta faɗi cewa za a kai ta aljanna bayan hisabi ba ko ko za a kai ta aljanna ba da hisabi ba ko to wannan lafazin ina ta fito da cewa matsayin nata ba na ta tafi aljanna bayan hisabi ba ne? a ko binciken ma da bibiyar abin da ta yi ba za a yi ba za a kai ta ga aljanna kenan tana daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'ummar sa akun za su shiga aljanna ba tare da an bincike abin da suka yi ba ba tare da wato an yi an musu keke da keke ba na hisabi kaga kenan wannan ruwaya tana ta fito mana da abin da wannan take gaya mana cewar matsayin nata ta kai ga Allah subhanahu ta'ala zai datar da ita ta samun aljanna ko ba tare da an binciki wani abu da ta yi na ayyuka ba saboda yadda da ita da yadda da abin da ta yi sakamakon ta bi manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi haƙuri da shawarar da manzo ya bata ta yi aiki da ita to a daidai wannan gaba shine sai malamai suke cewa akwai dalili da ke tabbatar da cewa yin haƙuri a kan jarrabce-jarrabce da Allah yake ɗorawa bayi a nan duniya muminai yana gadarwa da bayin samun aljannar Ubangiji domin ita ma da ta haƙurin ne ta dace da wannan baiwa da matsayi da falala da Allah subhanahu ta'ala zai bata ko ya bata sannan bayan haka malamai suke cewa daidai wannan gaba ana sanar da mu halaccin ka ƙi yin magani ka dogara da Allah akan abin da ya tsoro maka na ciwo saboda ai zuwan da ta yi gurin manzo sallallahu alaihi sallam ya roƙar mata Allah yayewar ciwonta ai maganin cutar ta take nema ko sai shi da kansa ya ce ki haƙuri da wannan ciwon ba sai kin nema masa maganin da za ki rabu da shi ba haƙurin ki da zama da wannan ciwon baki nemi maganin rabuwa da shi ba zai zama miki dalilin samun aljanna an fahimta shine sai malamai suka ce wannan yana nuna duk da ya halatta a je a nemi maganin cuta to kuma akwai halaccin ka ki neman maganin ka ce wanda ya ɗoro ciwon ya san da ciwon kuma ya san da kai in ya so raba ka da shi kafin ka bar duniya zai raba ka in bai so raba ka ba za ka haƙura haka da shi an fahimta ko to akwai wannan kuma dama matsala ce da malamai suke bayani cewar in za ka dogara da Allah akan abin da ya ɗoro maka ka daure ka yi haƙuri ba za ka yi raki ba shi ya fi akan abin da ya jarrabe ka shi da ya sako ya san da ya sako kuma ya ce shi ne mai yayewa idan lokacin yayewa zai yaye maka in bai yaye ba wannan ciwon ya zama dalilin tafiya ka ka haɗu da shi haƙurin da kai da koma zuwa gare shi za zaka ga amfanin su amma wannan kuma bai hana bai wato ainihin haramta wanda ije ya nemi magani kuma ce da shi a ya ji ne magani a waɗannan 'yan laɓa-laɓan imani ne ko wani abin da ya kamata ka ba haka ba tunda akwai halacci da shar'anci na a nemi maganin ya nema kyale shi ka iya daurewa ka cije ka danne ka haƙuri da abin da Allah tsoro maka kai baka nema magani ba wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha an gane ko irin wannan zaka ga yana faruwa cikin magabatan mu ba ma da tsewa can ba dan na san akwai wata baiwa Allah kaka ce ga wani yayana ta bangaren uwarsa mahaifiya ita ce ta haifi mahaifiyarsa sai da ta ce duk wanda ya ɗauke ta ya kai asibiti saboda ciwo ba ta yafe ba a cikin ‘ya'yanta da jikoki haka ta ce ya ƙyale ni da wanda ya sako min ya san da ciwo ana samun wannan cikin irin amma da mu yanzu ba ma maganan maganin ba kuɗin binciken maganin da wato an ɗaukan hotonsa kaɗai ya ishe kuma yi ake ba ji ba har ma in baka masa ciya wasa kake da lafiya wannan bai san bai san kima kansa ko kana da ciwo an ce ka je a test ka yi kaza a yi kaza kuma a test din kuma a gaya maka abin da ba lallai shi ne ba da su ma lalibe suke sa iya canka sa iya su zama su canka ba guda nawa aka a ce ciwon hanta ne karshe kuma ce ba ya taba ce koda ce tashi daga kodar a ce olsa ce guda nawa aka an fahimta ko a ɗau hoton ga abin da ya bar kuma a je da za a yi tiyata in aka buɗe cikin sa ta saɓanin abin da aka ɗau hoton aka faɗa wannan gasu ne ba su kirku ba ko nan kusa da mu wani bawan Allah da aka ce kodarsa ce take da matsala ibada kudin aka je aka komai aka yanka shi sai aka tara kawai wani tsoro ne tsoro na nama a kusa da gurin amma ko da ba abin da ta tunanin nan lafiyar ta sumar kalan to da ba su suka yanka ba suka gani wannan abin da suka faɗa ka ja ka ba da maganin da ba wannan wanda suka ce ba a wani gurin na mai gargajiya ce shi abin da ya sani irin wannan alamun ciwon na kaza ne ya baka sai a ce shi ya kashe ka da za ka mutu a rashin ko su ga abin da suka ce ba yana su ba to haka yake duk lalube ne a iya dace ko ba lallai a dace ko ba hmm. da ta ce wani an kai ta asibiti mata yaki ba to a yi amfani da wannan lafazin na ta ko kawai da ka tambayar Allah da kafin nan zuwa ƙarshe ba za mu manta ba za mu sako ta cikin tambayoyi saboda haka abubuwa ne guda biyu ga wanda ya iya daurewa ya iya haƙuri da abin da aka tsoro masa bai neman magani ba ce wanda ya tsoro masa shi zai yaye in ya tafi da shi saboda wannan ciwon haka ya hukunta masa wannan falala ce ta Allah yake ba wanda iso wanda kuma ya je neman magani ya aikata halal inda ya yi maganin da yake bai saba shari'a ba saboda haka wannan gaba tana sanar da mu cewa akwai halaccin ka haƙura da cutar da Allah ya ɗora maka ba sai ka nemi magani ba sannan kuma a daidai wannan gaba tana tabbatar mana da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa wannan baiwar Allah shaidar zama ɗan aljanna a ta dalilin haƙurin da ta ce za ta yi har Allah ya karɓi rayuwarta da wasan ciwo kaga wannan suna daga cikin waɗanda in ka so jeranta waɗanda aka yi musu wato anin eh, shaida da samun aljanna za ka iya sata to sannan ba haka sai manzo ce wa in shiti da autullah ta'ala an yu'afiyaki in kuma kin so roƙon miki Allah maɗaukaki ya baki lafiya to a wannan gabar ita kuma tana sanar da mu tabbacin halaccin yin magani akan ciwon ko sai dai waccan ta fi matsayi tunda har an goya da cewar aljanna na nan najira ko sai dai ba a mutu ba aljanna za a ciki, amma wannan kuma za a samu lafiya to amma za ka shigo ciki wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba bincike wannan kuma wani abu ne da a iya shiga amma sai an kwankwashe ka an dan bibiya an birkita ko da dai ba a kai ka wata ba dai ya ake haka ne za ka sha ko ba za ka sha ba an gane to saboda haka akwai halaccin ka nemi magani kuma sannan sai malamai suka ce har wa yau wannan gaba tana sanar da mu cewa daga cikin magunguna da Allah subhanahu wata'ala ya sauwaƙe wa bayi mafificin magani a gaya masa ya ɗauke ciwo tun da zuwa taya mata addu'a ba a farke cikinta a ɗauke abin da yake haifar da matsala ba kuma a ba ta wasu abuwa za ta rika sha ko tana aikatawa don ciwon ya daina zuwa ba ko a'a shi da yasa ciwon a roƙe shi ya ɗauke saboda haka daga cikin magungunan cututtukan al'ummar musulmi bayan da suka ba da gaskiya da Allah akwai kai kukansu gurin Allah akan su neman yaye musu dauke musu wannan ciwo wannan shine na kai tsaye ciwon a dauke shi ka daina shi saɓanin na magani da ubangiji ya hore cewar in ana cin kaza ya sauwaƙe wa bayi wannan abin da za su ci ya sanya ragar ko tafiyar da cutarsu iri kaza ya iya ifi ƙarfin wannan ciwon yanzu bayan wani lokaci ciwon ya sake tasowa ifi ƙarfin maganin ko a sake koma maganin ko a nemi wanda ya fi wannan ƙarfi a sha a ɗan lallaɓe shi ko kuma wato anin a ci ƙarfinsa wani lokaci kuma ya sake tasowa to sai ya zamanto cewar maganin da za a baka ka da ciwo to sai ya zamanto wanda za a iya baka wani abu ne wanda zai dan fi karfin ciwon ko e dan kwafe shi bayan lokaci kuma ya sake dawo amma na roƙon Allah ya cire maka ko ya raba ka da shi to dai wurin ya dauke ma ya dauke ba za ka kuma yin sa ba sai dai wata jarrabata an fahimta ko saboda haka malamai suka ce roƙon Allah da komawa zuwa gare shi shi ne mafificin maganin da bawa zai iya yi a kan rashin lafiyarsa banda wannan kuma akwai nau'o'i kuma na abubuwan da Allah ya samar a ban ƙasa wanda za a ci ko a sha su maganta maka matsalar ka ta ciwo duk ba wanda ba Allah ne ya hore ba sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi a daidai wannan gaba yana sanar da mu halaccin baiwa mara lafiya zaɓi tsakanin maganin ciwonsa da kuma haƙuri da abin da Allah ya ɗoro masa ba sai ya magani ko? tun za ka ga irin waɗannan abubuwan ana samu sai ga wato mutum ya tafi asibiti mura ta uzura masa sai ka likita ya ce ai da yi haƙuri ma sati biyu ne ko ka sha magani ko baka sha ba yau da gobar rayuwa ta gadar da an ga Allah subhanahu wata'ala jarrabar da yake bayi ta mura haka take faru sai ce na baka shawara ko ka kyala kanka da wannan shaye shayen magunguna ai ana samun likitoci su faɗa ko ashe ya halatta ko ko zai iya cewa to ka sha wannan zai taimaka maka da wuri ka rabu da ita to kuma ɗabi'ar wanda ya je nan magani kuma yake so ya samu shin ka bashi ya fi kwanciyar hankalin cewa eh yanzu yana jin cewar ya tunkaru wannan ciwon an fahimta ko to akwai dama ta ka ba da zaɓi na cewar a yi haƙuri a saurara ko kuma a karɓi magani a shi kamar haka za ka ga masu faran kama kuma nan haka za ka ji likitoci suna cewa shin za a iya haƙuri sati biyu ne galibi za ta mutu ta bushe to kuma na iya samu wani iko na ubangiji wata kuma ta zamanto ta haure haka ta zama kamar jiki ciwon wato ta ɗaukar lokaci kuma ya zama mai zafi fiye da sauran wanda aka saba yau da kullum amma dai abin da bagabar take gaya mana akwai halaccin wanda aka zo masa da maganar neman magani yana iya cewa to ga magani Allah da ana sha a warki amma da za hakuri ma wannan ciwon naka ka ci gaba da gaya Allah lokaci ne in mai warkewa da zaka rabu da shi in ma baka rabu da shi ba kai hakurin wannan jarraba ci gaba ne a gare ka zaka samu sakai da tafi maganin zaka sha ka ji kare da jin ciwo faqalat asbir sai wannan mata ta ce zan yi hakuri na in yi hakuri ba sai na nemi magani ba ba sai kai mun addu'a ba to shine malamai suka ce a daidai wannan gaba akwai bayanin girman kima da darajar wannan mata ce tuna daga cikin bayan Allah masu haƙuri da ta yadda ta zaɓi lahira a kan duniya domin zaɓar samun aljannar ubangiji subhanahu wa ta'ala, da ni'ima mai ɗorewa da ba za ta ƙare ba ta fifici samun lafiyar da za ka yi a nan duniya kuma ko ka warke za ka tafi za ka mutu a ce ba kai gaba saboda haka malamai suke bayanin cewar wannan gaba tana gaya mana girman wato kima da matsayi na wannan baiwar Allah da haƙurin da Allah mata. sannan kuma bayan haka yana sanar da mu cewar haƙurinta akan jarrabar da Allah subhanahu wata'ala ya mata haƙuri ne na ta samu mafi ɗaukakar daraja fiye da magani wanda yake magaggauci da lafiya wacce take mai ƙarewa a nan duniya to amfanin gaya mana wannan mu ma mu kwatanta ba kowane ciwo ne gidi-gidi sai ka tafi asibiti su tari za ga wanda zai tafi asibiti in yaje ya ga wani a yanayin da yake ciki kafin a bashi magani ma zai ji kamar bayi da ciwo an gane ko kuma da ya haƙuri ma da ba sai ya ba to haka kuma za ka gani ba sai a wannan ba musamman mata masu naƙuda yanzu za ka ji an kai ruwa rana da su da danginsu da miji kan cewar su ane musu wasa da ran ne kuma tare da cewar sun san mijin nan ya yadda irasa ransa a kan wannan yarinyar da yake aure da yadda suka bashi ina ganin kimasu da amma sai ka tar da ɗan taƙi na abin da ya shafi naƙuda an tashi jijiyar wuya an ɓata da juna sai an kama hanya an tafi a mota ta haihu ba a je asibitin ba kuma an ba gida kuma ta haihu lafiya lau an gane ko to haka miki akwai wasu abubuwan akwai gajen haƙuri amma inda za a rika haƙuri wani lokaci sai ga ɗan taƙin bai kai ya kawo ba da ba a samu saɓani da mummunan magana ko a ɗauka sai an je asibitin sai ba haihuwa ba ce ku koma kunan duk kun tashi hankali an yi fada an bata da miji ko an bata da bangaren danginsa cewa dan ba yarsu bace kaza kaza kaza kuma kun ji ce a dawo juyin ɗanin ku. a koma to kuma ga abin da kuka zo kuka mara dadi an fahimta ko so da haka to abubuwan suna hakuri haƙuri rika shiga cikin al'amuran akan abin da Allah ya doro ba a hana a nemi magani ba ba a hana a kai gaggawar wato anin ɗauki ga wanda yake cikin yanayi wanda yake mai wahala ba amma ba kuma a kowane ɗan taƙi kowane yanayi a ce kawai haka wanda yake tunamin da wata baiwa Allah da ita ma ta zo haihuwa sai iyayenta suke min tambaya da nake masa karatu a makaranta gafata malam yarinyar mu fa tana asibiti aiki za a likitan ta ce ta ba da zanen zuwa talata in ba aikin nan ba za a rasa yar za a rasa abin da ke cikinta sai sai kuka yadda to ai likitan malam ta ma waje ce fa ta ce ko ita ta fi kowa waje a cikin likitoci Wani saboda dan bai har zuwa wannan lokacin ya kamata a ci ya juya kuma bai juya na ce ku yi haƙuri bayan Allah ubangijin da ya ba da cikin ya rene shi har ya isa lokacin haihuwa ina fasana da shi kuma shi yake jujjuya shi shi ke ba shi abincin da yake ci ku tashi hankalin ku tashi hankalin da ba shi ne amsa ba to aka dai ji tunda ni harka ce ta fatawa da karatu aka ce to Allah ya gafarta ma Allah saka da alkhairi aka tafi asibiti wani iko na ubangiji subhanahu wata'ala ranar da aka sa za a yi aikin a ranar aka tashi da yajin aiki ha aka yajin aikin aka dawo da ɗan a cikin da mai cikin to haka yake faruwa da su ba wa muna cewa kwata-kwata a yi watsi da harka asibiti ba ko a yi watsi da magana likitoci ba a'a ba fa komai ne suka faɗa kama aya ba hauwa so ma akwai istihadi a cikin abu akwai ƙoƙarin neman daidai a dace ko ba a dace Yau. amma fa yana buƙatar haƙuri a gurin duk daga cikin abin da Allah ya riga ya tsara mana tun fa ba mu zo ba zaki haihu kaza a naƙudar ki ta kaza za ki sha wuya a ta kaza ba za ki sha wuya ba a kaza ba duk komai an gama kamar kasan ne an danna mu muke yi to sannan ba haka qalat sai ta ce in ne a fa ina tsoron tsiraici to shine malamai suka ce a daidai wannan gaba nuni wannan gaba take yi mana na cewar wannan baiwar Allah bayan ta mai haƙuri mace ce mai kunya mai mutunci saboda macen da take da kunya take da addini take da mutunci ita ce take jiye wa kanta tsoron tsiraici ita ce take jiye wa kanta yaye wani abu na suturarta a gaban wasu wacce ta rasa addini take da karancin kunya take da karancin mutunci ba komai ba ne don ta bayyana da tsiraitin ta gaban wani suna na lafiyar su kalau ba aljani ba komai babu farfadiya kuma suna bayyana da tsiraitin mu ga nauni ba jiyau ba ko mace ta fito daga gidanta da suturar da ba inda za ta gitta ka iya sanin ga irin kayan da ta sa a cikin mayafin da ta sa ba a waye gari mace ta san sura amma abin da ya shafi rigar da take riƙe da nonanta kana iya sanin cewa kalar ta kaza ce ai tsirai ce me yafi wannan ta fito ne ba komai a jikin ta fa bace ba to ita ma farfadiya take ko ko dukan aljani ne to kaga wannan karancin riko da addini karancin kunya ne rashin kamiya ce take sa in mace mai mutunci ce ba ta iya to ga suna a gidaje wanda suke da kimar ana zafi amma suna sanye da hijabi cikin gidanta ne kada a shigo mata da wani wanda cike ganin cewa ya halatta ya shigo amma dai ba ta so ya ganta a wani yanayi ko to saboda haka wannan yana gaya mana cewa magabatanmu da suka fi sahabbai mata da suka rayu da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu kunya ne ba sa san abin da zai sa wani abu na tsiraicin su ya bayyana don haka duk da ta ce ta yi haƙurin za ta daure wa wannan cuta ta ta tafarfadiya har ta haɗu da Allah don ta samu aljannarsa to amma sai ta sake maimaita manzo cewa ina fa tsoron tsare ce saboda haka wannan abu da ta yi na nuna kunyata da addininta da mutuncinta kuma a lokaci guda taimako ne ga waninta domin idan ta faɗi nan ya kai ga ta yi tsiraici to kuma wasu waɗanda suke kusa da gurin su kuma duk da ba ta da lafiya duk da farfadiyar da take ko kuma dukan ko bugar aljanna da take faruwa da ita to fa a san da aka ce tai tsiraici a gaban jama'a wani kuma wannan tsiraicin shi zai zama matsala ko ashe ta taimaki al'umma da take rayuwa a cikin da tace manzo yi mata addu'ar ko ta faɗi kar ta tsiraici dan kada hakan ya zama fitina ga wani ko saboda haka to anan ina nuna mana cewa daga cikin wato ainihin abin da ya sa ta roƙi manzo sallallahu alaihi wasallama ya roƙan mata Allah kar ta tsiraici saboda yanayi na mai kunya idan ta farfado ta ga a yanayin da ta tsinci kanta ta yi tsiraici to kuma waɗanda ta buɗe ido ta gani mu'amala da su za ta riƙe masa nauyi za ta riƙe mata nauyi to ai su wani duk sun ga tsiraici na ba shi za ta riƙa jin ba daɗi za ta shiga wata damuwa ciwo akan ciwon ta to dan ta samu sassaucin yanayi sai ta roƙi cewar a roƙa mata Allah kada ta tsiraici ta samu wannan wato ainihin nutsuwar na cewar koda ta faɗi da ta farka ta gaba wani alama na tsare da ta hankalinta zai kwanta za ta nutsu cewar ba magana ta rika jin nauyin haɗa ido da jama'ar da suke tare ta shiga wata damuwa da sannan kuma wani bai ga tsare shi ta hakan ya zama masa dalilin fitinuwa a sakamakon haka tunda faduwar ko bigewar a kowane lokaci ta iya samun ka a ko ina za ta iya faruwa da kai to sai ta ce Allah Allah a atakashaf ka roƙon min Allah kada in yi tsare ce fada alaha sai kuma zan ya mata addu'ar haka shi kuma addu'ar sa ba ta faduwa ƙasa banza da yayi da an amsa kaga kenan Allah ya datar da ita ba za ta yi tsare ce ba ko ta faɗi amma kuma wannan faduwa tana ci gaba da faruwa da ita dan ta kai ga cimma samun darajar can da ah, annabi ya gaya mata za ta samu sakamakon haƙuri da abin da Allah ya ɗoro mata to a wannan gaba ana sanar da mu himmatuwar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da buƙatun al'ummas damuwa da bukatun al'ummas mace ce ta zo ta kawo kuka suke wannan tattaunawa da wannan bayani kaji kaji kaza eh to ni ga shawara ta gare ki eh na karɓi shawarar ka to amma fa kaza eh to wannan kaza din bari miki kaza kaga wannan na nuna ya damu da al'amarin to haka ake so jagora na al'ummar musulmi ya kasance da waɗanda yake shugabanta ya damu da damuwarsu ka zama a cikin al'amarinsu yadda za su ji ciwar e eh, babu ko shakka ka ɗauki rayuwarsu da muhimmanci. ka ɗauke su da kima da daraja to babu abin da zai taso da ya shafe ka wanda zai taba ka baka tar su kuma sun yadda ko su mutu ko su rai ba babu abin da zai taso naka na a zo a kawo dauki baka sun kawo dauki ba to da sun san irin dauki da gudunmu da kake bawa tasu rayuwa to haka shugaba ya kamata ya kasance ga waɗanda ke shugabanta a tsarin musulunci haka jagora ya kamata ya zama da haka manzo sallallahu alaihi wasallama mai damuwa ne mai himmatuwa ne da abin da ya shafi al'ummarsa da haka Allah yake cewa azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim dole na nuna jin kansa da rahamarsa ga al'ummarsa da kuma damuwa da abin da ya dame su da jin ba daɗin suna cikin wani yanayi da suke buƙatar ɗauki da agaji to wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim suka rawace shi sai mai bi masa wa an abi abdurrahman an karɓo daga baban abdurrahman abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi sallam. kai ka ce ga ina kallon manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya haki nabiyyan min al-anbiya ina mai labarta mana labarin wani annabi daga cikin annabawa salawatullahi wa salamuhu alaihim tsira da amincin Allah ya tabbata gare su gaba ɗayansu a su na annabawan Allah darabahu qaumu labarin da annabi ya bamu shi annabin mutanensa ne suka doke shi fa adamahu sai suka fitan mar da jini dukan ya kai ga har an zubar da jini wa huwa yamsahu dama alwaji manzan yana wato sharewa kansa jini daga fuskarsa jini na bulbuga yana bulbula yana sharewa an raunata shi kuma a daidai lokacin ya ƙulu yana tsaka da cewa Allahumma ghafir li qaumi Allah ka gafarta wa mutane gafarta wa al'ummata fa innahum la ya'lamun ba su da masaniyar abin da na zo masa da shi na alkhairi sun jahilce shi wani haƙuri ya kai wannan wannan hadisin a babin haƙuri ko shi kaɗa ka faɗa ya wadatar a ce wanda yake ya ji maka gaji na zuba kuma shi kake roƙa wa Allah ya gafarta masa abin da ya maka wani ke na haƙurin annabawa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawace shi sahabin wannan hadisi sunansa abdullahi dan mas'ud dan ghafil abdullahi dan mas'ud dan ghafil ma'ana kakansa sunansa ghafil babansa kuma mas'ud shi kuma sunansa abdullahi sunan da Allah ya fi so alkunya sa ne masa alkunya da abu abdurrahman baban abdurrahman alkunyan ma kuma ta faɗo a kan sunan da Allah ya fi so eh, a habbul asma Allah abdullahi wa abdurrahman sunan da Allah ya fi so abdullahi da abdurrahman ta zama uban abdullahi ɗan abdurrahman abdullahi baban abdurrahman eh, ƙabilarsa ɗan ƙabilar huzali ne matsayinsa kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci a karan farko 'yan farko farkon shiga musulunci ya taka wannan matsayi ya samu kansa a wannan martaba da daraja don haka ya samu kansa cikin waɗanda suka yi ƙaura biyu ƙaurar da aka yi daga makka zuwa habasha da wacce aka yi daga makka zuwa madina duka ya dace da sabonsu ya halarci yakin badar da dukkanin yaƙoƙin da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar wata darajar da kimar da allah ya masa ina ɗaya daga cikin masu yi wa manzon allah hidima rike masa takalmi rike masa buta kama masa wato akalar dabba abubuwa irin waɗanda ya mai da kansa mai hidimar manzo sallallahu alaihi wasallam daraja kan daraja gashi kuma malami cikin sahabbai ana kirga cikin dakkan malaman cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masanin fiqihu kuma yana daga cikin waɗanda suka ba da gudunmuwar hada alƙur'ani mai girma ta haka ba wanda zai karanta alkur'ani face da ladansa a ciki na yana cikin wannan suka haɗa ƙur'ani to wannan shine matsayi da daraja da Allah masa aka tsakuro aka faɗa masa Allah ya karɓi rayuwarsa a garin Madina ya rasu shekara ta talatin da biyu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansu da rahama farkon hadisin yake cewa قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم kai ka ce yanzu haka da zan ga muku wannan magana ni ina kallon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haki nabiyyan min al-anbiya yana fado labarin wani annabi daga cikin annabawa barabahu qaum da mutanansa suka dake shi fa adamahu suka fitan ce cewar da eh kai ka ce ni ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbaci yake bamu na cewar maganar nan da zai faɗa babu shakka babu kokonto daga manzon Allah ya ji ta a san da yake faɗa ma yana ganin wani sashi na sassan jikinsa kai ka ce ina kallon manzon Allah yanzu haka da nake gaya maka a nake to labarin ko nake faɗa muku kamar gashi a gabana ina tuna yadda nake ganin hotonsa sanda yake faɗan bayani to ba sanar da mu tabbaci ne na abin da ya ji ba waiwai ba garantin labari ne sannan kuma su annaba da manzanni duk abin da su faɗa dama gaskiya ne su da kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari na cewar wani annabi daga cikin annabawan Allah mutanensa sun dake shi har raunata shi sun zuba masa da jini to shine malamai suke cewa wani annabi ne da haka ta faru da shi tunan da aka samu ganganu na mali wasu ce labarin da annabi yake bayarwa a kan kansa yake ba da labarin ya ce ni ne kaza ya faru da ni bai ba saboda an masa haka a yakin uhudu an zubar masa da jini an ci da masa haƙori ta kai ga wato ainihin sutura da yake sanye da ita ta wato ainihin silke na yaƙi sarƙar da aka dake shi da abin da aka dake shi sai da ta shiga cikin wato ainihin gefen wato ainihin kuncinsa mai cirowa ma sai da ya ta haƙorinsa mai ciro sarƙar da ta kafe a jikin manzan Allah to haka ta faru da shi aka raunata shi so su malaman suka ce shi ne ike bayanin kansa bai dai ce shi bane wasu suka ce a ba shi ba ne da yiwuwar ya gaya musu haka ne ma lokacin da tasa ta faru sai ke cewa to ai ba ni ba ma kafin ni ma ga wasu jama'a da abin da suka yi manzan su ga abin da ya faru ta wancan annabin da ta faru tasa da ta faru da shi ita ta suno masa ta wancan annabin ike gaya wasu sahabbansu an fahimta ko wasu malaman suka ce haka ne da haka akwai maganganu na malamai aka. wasu ce manzan ike magana a kan kansa wasu kuma sha kafinsa wasu da haka tafar da su wasu ka ce ma annabi nuhu ne an gane ko to dai magana ta shi malam ibnu hajar al-asqalani Allah ya da rahma yake cewa shi je bai sami bayanin suna yanke na wani annabi ne haka ta faru da shi sai dai wannan maganganun da wasu malamai suke faɗa wasu ce shi manzo din ne wasu kuma su ce annabi nuhu ne to dai komai na iya faruwa saboda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kadai aka taɓa wa rauni ba cikin annaba da manzanni allah ya gaya mana da yawa daga cikin annabawa an raunata su ko wasu an kashe su kaga wanda aka ga kashewa ba a sami damar kashe shi ba raunata shi abu ne mai sauki an fahimta ko su ko suka ce to eh ya faru da wani annabi daga cikin annabawa kamar yadda ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa ba shi ba yake cewa da shi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda ma'abota jajircewa da juriya daga cikin manzanni suka yi hakuri so da haka waɗannan mafiya juriyar manzannin sun fuskanci azaba iri daban-daban da wato ainihin cutarwa daga mutanensu wata cutarwar ta magana wata cutarwar ta duka wata cutarwar ta taɓa wani nasu duka wannan ya faru da su to ana abin da ake sanar da mu cewa annabawan Allah da manzanni su ne mafiya haƙurin bayi akan abin da Allah yake jarraba su da shi amfanin a gaya mana haka mu yi koyi da su mu ma mu zama masu haƙuri akan abin da Allah yake ɗoro wa bai don mu dace da irin abin da suka dace mu haɗu da su a gidan aljanna Allah ya sa mu dace to cewar haka da ta faru wa huwa yamsahu dama an wajihi manzan yana shafe wato jini daga jikin fuskarsa wa yaqulu kuma yana cewa rabbi ghfir li qaumi rabbi li qaumi ya Allah ka gafarta wa al'ummata fa innahum la ya'lamun su sun jahilci wane ne ni su sun jahilci me nake kiran su zuwa gare shi to ashe wannan sai yake sanar da mu cewa bawa na Allah tausayinsa ga irinsa irinsa bawa da bai samu fahimta da baiwar da ya samu ba tana sa ya kau da kai ya yafiya akan abin da ya masa na nawa an fahimta ko wannan manzo da ma shi kansa annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama da suke neman allah iyafu waɗanda suka yi musu ba daidai ba so da sun san sun jahilci mahimmancin abin da suke tare da shi sun jahilci kima da darajar da allah ya musu tafiye da sauran bayi to shi ana yi wa mutum hanzari saboda jahilci kaka mu'amalanci jahili irin mu'amalar da za ka yi da mai ilimi wanda ya san daidai i ba daidai ba to ya dace ka nuna masa ɓacin ranka da fushinka turiya kai da kake da masaniyar daidai kuma kai za ka yi ba daidai ba amma wanda ya jahilci daidai to kai masa hanzari da wannan jahilci kai kokarin yadda zaka ciyo shi dan shi ma ya zama ya samu irin falala da baiwar da Allah ya maka tana ta kana iya sanin ya kamata da daidai da ba daidai ai an fahimci bayani saboda haka wannan yana sanar da mu cewa mutum ya zama mai yafiya shi ya fi a kan ya rama abin da aka yi masa ba don bai halatta ka rama ba amma in ka yafe wa laman sabara wa gafara ko fa inna zalika min azmi haka shi yafi ka yi hakuri ka yafe shi yafi amma an karama ba ka laifi abin da ake gudu kanka je garin ramawa ka rame an gane ko ko ka tafi garin ramawa ciko ya biyo ka shine ka rame din ce eh to ka rama daidai kaza shine kwatan kwatan naka abu kaza kuma da yawo yanzu kai kuma za a yi maka shi to ka ga fa ciko ya biyo ba gerte da ake ci so da haka abin da aka fi so da bawa ya zama mai yafiya fiye da kan ya ce sai ya rama abin aka yi mu'amala tsakanin bayi da bayi ta yafiya da wato kawar da kai ta fi sa kai kima da daraja a gurin wanda kuke zaune tare fiye da a ce in yi maka kana rama ko in kai masa yana rama rayuwar da ake tafi da ita ba ta salon keke da keke ba ta fi daɗi amma ko tsakanin miji da mata ko tsakanin ɗa da uba ko tsakanin makoci da makoci in suka zauna zaman in kai min suna rama to ko ya zama za su kama suna kan wuta a tsakaninsu ba za su taɓa jin daɗin zaman taron su amma in za a yi maka kau da kai kai a kau da kai to za ku tafi tsafiya mai tsaho ba a ji tsakanin ku ba ba don kuma ba kwayin wani abu na saɓani sai rayuwar ku ta zama da daɗi ba ku da matsalar hawan jini na maganar tension din damuwa saboda ba ku ɗauki komai komai ba amma in dai ka ɗauka duk abin da aka yi maka kai sai ka rama ko duk abin da yake naka na sai ya fito to ba za ka ji daɗin zama da abokan zama ba su ma ba su daɗin zama da kai to wannan hadisi duk abin da yake koyar mana cewa mu kwaikwayi annabawan da mazanni da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zuwa gare mu in an musu ba daidai ba waɗanda suka yi musu kuma suna da jahiltar sanin darajarsu da muhimmanci sanin kibar abin da suka zo da shi ya fi musu suke su ma roƙi Allah subhanahu wata'ala ya share musu abin da suka yi na baki to wannan shine hikimar da ta sa malam Imam Nawawi ya kawo wannan hadisi a babu sabar cewar annabawa sun yi haƙuri da al'umma sun yi kawaici akan abin da aka yi musu kuma mu ma haka ya kamata mu kasance dan mu dace da abin da suka dace da shi to da shine da shi kuma wannan hadisi yake koyar da da muka daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah iya yafe ba والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد labarin da na bayar na baiwar Allah da ta ce in aka kai ta asibiti tana rashin lafiya ba ta yafe ba ya ce to idan yi mutum ya samu kansa irin wannan yanayi shi kakansa ce ta ce haka ko babansa ce tana rashin lafiya to su zura mata ido su kyale ta haka shi ya biyu ko ku su ɗauke ta suke asibiti an gane ko to ga ɗabi'a irin ta ɗa da mahaifi shi zai ga ya kamata a ce wani abu na ƙoƙarin sauke haƙƙin iyaye ko meye na kyautatawa na abu da za a iya shawo kai an halatta a neman magani an halatta a ƙi neman magani irin jayar da nasa iban nata ko irin jayar da nata iban nasa wanne ya kamata yi? an fahimta ko? <laughs> to anan ya yi abin da ta ce shi ya fi domin ya zaɓi mata abin da ya fi an fahimta ko? ya zaɓi mata abin da ya fi kamar da ta zaɓi abin da ya fi shi da a karatunmu da muka yi mun ji cewar wanda ya haƙuri akan abin da Allah ya tsora masa har ya haɗu da ubangiji a kai aljanna ko ana kyautata masa tan samun aljanna to ya zaɓa mata wannan kamar da wannan baiwa Allah da muka hadisin ta take cewa ta zaɓi ta haƙuri ta zaɓi haƙuri ko musamman da ita ta zaɓa to ka ɓaran mata da kuma zai kasance su ga ayanan da suke ciki a tsaka mai wuya da tausayawar halin da take ciki sun gagara jurewa an ɗauke ta an kai ta to fa ita ba ita ce ta salwanta wa kanta da kanta abin da ta soye na haƙuri ba an fahimta ko su da suka yi abin da suka yi na ijtihadin na kokarin su kyautata mata su ceto rayuwarta sun yi amma wannan ba zai rasa mata da haƙurin da ta za ta yi ba kuma ta ce ga wani kalma ta faɗa na cewa kada to wannan zai iya faduwa cikin saba wa iyaye in an ɗauke ta an kai an fahimta to da an ɗauke ta an kai ai shi abin da aka ɗauke ta an kai dama saban Allah ne ko bin Allah ne ba sabo ba ne an fahimta ko wani abu ne halittacce to a sai da ce ba kai abin da ya fi ba amma ba za a ce kayi saban za a ce kai ma yi laifi wanda za a ce ka saba iyayenka ko ka ci mutuncin su ko wani abin da ya kawai wannan shine abin da ke na a wannan ba ta ba kuma ai Allah ya yafe ta ita eh. ai shi sa ba cika son bawa ai kaga gashi muna faɗa ga abin da manzo kuma yake ci an masa ba daidai bane a yafi waɗanda suka dan kaga ai shi ita ba ta dauki wannan shi yafi ita kuma yawa to sannan kuma bayan haka wannan yake cewa da Allah bisa bayanin fassarar waɗannan bayanai na farko kullu ilmin wa balun lissahibi illa man amila Abin da kalma take cewa dukkan wani ilimi yakan zamo wato matsala game shi sai wanda ya aiki da abin da ya sani mana ka yi ilimi ka yin aiki da shi hujja ce a kanka matsala ce ka jawo wa kanka sai idan ka yi aiki da shi za ka fita daga wannan matsala shi na abinda ba shi yake cewa amfanin ilimi aiki da shi su da ilimin da ake aiki da shi shine mai amfani shi sa mazo yake cewa Allahumma Allahumma fana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una an gane ko saboda haka ilimin da aka yi aiki da shi shine yake zama hujja game shi sabanin wanda ba aiki da shi ba shine yake zama hujja akan mai shi kamar da makaranta wal qur'anu hujjatul laka aw alayka to haka kowane ma ilimin addini in ka sani kai aiki da shi zan maka tsira in ka sani kai watsar zan maka halaka da matsala sai kuma cewar la yadkhulul jannata aqun wala mudminu khamr hadisin da ke cewa wanda ke wulakanta iyayensa al'aqul walidai shine wanda yake tozarta iyaye wulakanta su ki kibin su ki mutunta su to wanda yake haka manzo yake cewa ba zai shiga aljanna ba wala mudminu kham haka na wanda ya wato ainihin ya zama giya giya ta zama shi kullum a shaya ake eh. gogaggen dan shan giya annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba to shine abin da hadisi yake ce da shi da mai wulakanta iyayensa sannan sai kuma la yadkhul jannata shahihun wala bakhilun wala mannan ash-shahih shine matsolo wan wan wan wan marowaci bakhil shine marowaci Sau da haka da marowaci da matsolo ba za su shiga aljanna ba wala mannan haka na kuma mai gori Wani hadisin shi na ƙarshe ban san ingancinsa ba wancan dai na tsakiya ya tabbata wancan kuma ba a hadisi na san shi ba kullu ilmin wa balun sahibi illa man amila bi wana magana ce ta cikin maganganun magabata a haka na santa wannan na tsakiyar hadisi ne wannan kuma ban da samun saniyar ingancinsa kamar na taɓa ganin bayani na rashin ingancinsa ma a kusa kusa cikin bulogul mara an fahimta ko saboda haka halaye ne dai dukkanin su miyagu da matsolanci da rowa da gori eh. la tubtilu sadaqatukum sadaqatukum bil manni wal ga aya Eh, har kuma hadisin da yake magana cewa waɗanda Allah ba zai dube su duban rahama ba daga ciki akwai almannan mai gori sau da haka ba halayya kware ba ce wannan kuma yake magana cewa shin ya halatta ga mahaifin ɗa da mahaifiyar ɗan ta rasu ya karɓi dukiyar gadon ɗan ya sa a gaba ya ci don takamar ɗansa ne shin ya halatta an ji bayanin ku ya halatta idan ya ci ta hanyar da ta dace a shari'a domin a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai ɗan da ya taɓa kai ƙarar babansa akan taɓa masa dukiya sai manzo ya ce an tawa maluka le abi ka to ai da kai da kuɗin naka duk na babanka ne ɗan uwa to idan za a ci kuɗin mai rai to mai dan an taɓa na mara rai wanda an gane ko wanda wato anin yake babba da ya san daɗin kuɗin da zai kai ƙara an taɓa an ci nakan abinda ka taɓa ba komai to na ga wanda yake dama ƙarami sannan ma ake wahalta masa wannan abin da za a ci karanta ina cikin abin da za a wahalar da shi ba baban ne zai sa a gaba cinye shi kadai kasanta ya abin da dan zai ci da abin da ya kamata so da ka farko abin da ya kamata mu kalla darajar da Allah ya wa iyaye akan yaya kada mu kalli abin da anan ka same shi kuma anan zaka tafi ka bar shi an gane ko murka fifita kimar tasu akan abin hannun kada idan mai rufe akan wannan kuma sannan sau da tari zakewa akan irin wannan shi yake kawo ka ga wato ainihin mutum ya rasu ya ba ƴaƴa matar saboda wannan abin da za a ce ƴaƴanta sun gada ita ta gada ta kankane ta ce ba mai karɓar ƴaƴan sau don an raba a bata na ƴaƴanta ita ma cin za ce fa tunda ai ba kamfani ba ce ita an gane ko to sai ka ga wani lokacin abin da ake kokarin na a hana wani dangin uba su shigo cikin abin saboda wannan abin da ake ganin yanzu da akwai a hana su ci don a ci ko su su hana ta ɗayan don su ci to in ya zamanto manufarsu kowanne daga ciki na su tattala su yi gyara amma ya kama sai sun taɓa wani abu a ciki sun ci ba laifi ne a shirya ko ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba abinda ba a so a tafi da kuɗin a abin da ba su zama tilas dole ba a lalatar da su ta haka ta sai zaman to ba a kyauta ba sun za ga wani irin wannan ɗin tana faru ya ɗauki kuɗi ya kashe su a kayayyaki daban-daban shine satellite shine talabijin shine kaza a wannan ba tilas ɗin rayuwa ba ne ko ba su zama lallai a rayuwa ba ba magana abin da zai ci ba ne ba magana ya rasa sutura ba ne ya ɗauka kamar irin waɗancan ne ko dan yana raye komai girmansa komai tasa su aka ce babansa bai da sutura ai shi mai masani to me dan ya dauka a cikin kudin sa yayi ko ya rasa abin da zai kai baki ya dauki kudin sa ya ci da shi a shekenan in ya girma ubansa bai da shi ba zai iya masa ba inda ba zai iya dauka ba yanzu an fahimta ku ba matsala bane na malam mutum ne Allah ya bashi abin duniya yana da arziki to sai Allah ya masa rasuwa kafin ya rasu shi bai gaya kowa ba ya je yana da lauyansa lauyan ma irin na ƙarshe din nan wanda ake kira sa ya same shi ya rubuta a ƴaƴansa ya ba wannan kaza ya ba wannan kaza ya ba wannan kaza kamar wayannan yaro yan bangaren ɗakin su da uwarsu ya ba su kaza can ma ya ba su kaza ya faru ne kuma malam ina jin ka nema ina fahimta eh saboda haka a cikin dukiyar su kuma akwai wanda bai raba din bai bata amma mafi yawanci dai haka biya ya yi musu haka ne eh. ko da daki da wanda da waɗanda suke da uwarsu wanda kuma ba su da uwa tare da shi biye musu haka to sai Allah ya karɓi rayuwarsa eh. to da ya rasu da mu akwai kwafi a can firar iphone a lagos haka akwai kuɗi a wajensa da ya ajiye kuɗi da kuma a wajen lauyan haka ta biya lauyan da aka gama irin zama ina haka na al'ada lauyan ya fito ta iya su mutu sani ce da gaban da ubanku kaza ta. to wasu daga cikin matan ba ma sa tare da shi suka ce su suke da ba Allah ya ce ta'yansu haka domin a wani kan wani kiwo na wasu ya fi na wasu na wasu yadda ya yi din haka na wannan amma ko wata duke fa wadda tana nan za su iya haɗaka din a da raba to na fahimci. shi ne suke cewa za su kai ƙara to kamar yadda aka ji su cewar mutum ne kafin ya rasu ya rarrabar da wasu dukiyarsa daga ga wasu daga cikin daga dukkan ƴaƴansa amma ya karkasa sashi sashi yan ɗaki kaza da su da babu su ya bada kaza yan kaza ya bada kaza yan kaza ba su kaza aka rubuta ya rubuta kofin na hannunsa na lauya na hannunsa wani kuma na can kotu ta Legas ya kai babba kotu ya aji a matsayin madogaransa to wannan da abin da i a shari'ar musulunci shirme yayi kuma taimakon su ‘ya'yansa da iyalansa gare shi su je su karɓo wannan abin kamar yadda aka ce su rabu da kotu lafiya da hukumar ƙasa lafiya su karɓo a ce e to ga wanan da ya ce ya ba su sai su karɓo ga wanan da ya ce ya ba su sai su karɓo ga wanan da ya ce ya ba su su karɓo sai su zo sai su ce to don mu sama babanmu lafiya daga abin da ya daga fadawa matsala domin ya yi sabanin abin da mahalicinsa ya ce cikar wato ainihin halaccin mu gare shi mu raba wannan abin yadda Allah ya ce don kubutar da shi daga wancan abin da an fahimta in suka yi haka shine zaman lafiyar zaman lafiyar mahaifinsu amma suka tafi akan haka wasu suka tubure suka ce su da an ba su dama kasansu ya fi kyau ya fi lafiya suka ce ba mai wani daukan mataki tunda an ma tafi za a ce za a ɗaukaka shari'a in ka kai kotun shari'a ma mai ta ce ba ta da hurumi ko tana da hurumi akwai ta gaba da ita ta gaba da ita kuma ta sakin layi ce za a saki layi a ban musu amfan gane ko to zaman lafiyar su shine su karɓo ɗin daga ta sakin layi kowa a ce eh gashi shine wannan da ice a bashi wannan ma shine ai da ya zo hannun su ko sai su zo su yadda Allah ya ce amma tsarin musulunci la wasiyata li waris ba a wasiya ga wanda zai ci gado kamar wasici tunda sai ba su abin ya wani da yana raye ne ma ya ba wani to wani ko ka dawo zaka tare ya taba ba da ka iya da shi an fahimta ko to da ka abin da ya bai ba sannan kuma yake cewa mutumin da ya tsinci kansa yana saurin yin fushi ya zai to na farko ya roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tafiye masa da fushin kamar da muka ji shi ne mafi magani ka gaya wanda ya jarrabe ka da abin ya cire maka ko yana cikin karatun sannan kuma karka wa abubuwan da za su iya hasala ka abin da kasan yana sa ka fushi karka kauce masa karka santas kuma idan lokacin fushin ya faru annabi ya bada maganin cewar ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a daidai lokacin da abin ke faru to Allah zai tafi maka da shi saboda akwai magana ta shedanci da shedan yake kokarin ya ingiza ka to da ka nemi tsarin Allah daga shi sai ka samu kariya da magani sannan manzo ce in a tsaye kake ka ji fushin ka zauna in ka zauna baka daina ji ba kwanta an fahimta ko saboda a dai lokacin da kake wannan fushin zuciyarka na tafasa jininka na kaiwa da kawowa cikin sauri zuciyarka na bugawa fiye da yadda ya kamata to shi ne inda rashin sa'a ma sai da jinin ya hau ta ce tun da ya fushi ko sai gani aka ya faɗi daga nan kuma ce sashin cikin ka na aiki sai manzo ya ce zauna in ka zauna ka ji baka jin ji ba kwanta to Allah zai tafi maka da wannan da haka kana addu'ar Allah tsare ka daga shedan ya tafi maka da fushin kana kuma kaucewa abin da zai iya ja fushin sannan in ma ya faru kana neman tsarin Allah daga shedan kana bin matakan da manzo yace da izinin Allah zaka tsinci kanka ka daina Allah ya samu dace sannan kuma ce hukuncin mutumin da ya zaɓi kafiri alhali akwai musulmi mai neman matsayin da wannan kafirin yake nema a tsarin addinin musulunci bai halatta ga musulmi ya zaɓi kafiri sai idan ya tsinci kansa a yanayi na larurar rayuwar da sai kafirin zai yi kamar abin da ya faru da sa'annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a garin makka sun samu kansu a ƙarƙashin daula arnanci ta maka amma da ta zamanto ita ce mafi tsanani akan daular habasha wacce ita ma ba ta musulunci ba ce manzo ya zaɓi ya tura sahabbansa su je su zauna ƙarƙashin wannan ai kamar zaɓen an fahimta ko to haka kai ma an katsinci kanka ga arne da arne da baƙi irin da baƙi an gane ko ka yi zaɓen baƙi ya fi ka bari baƙi ƙirin iza ya hau an fahimta ko su haka akwai yanayin da zai zama za ka zaɓi arna za kuma ka yi shi kamawa take to a nan ba za ka ce wanda ya yi ya yi ba daidai ba hakan da ishi ya fi zama daidai domin ya fahimci rayuwa ya fahimci addini kamar da manzo'i an fahimta ko to da haka kuma mu daina ɗaukan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na yayi na yanzu kamar kwatankwacin abin da yake na addinin musulunci ɗari bisa ɗari da za ka ɗauko hukunci na musulunci akan wani abu da yake tantantacce a musulunci ka dora shi akan abin da yake na shirme da shiririta don shirme da shiririta wannan tsare-tsaren duk da suke a cikin wato jam'iyyun da ake da su da arna da musulmi duk haka suke aiwatar da su galibi illa dai ana ji a cewar zai yi wuya wanda yake musulmi yi maka abin da arna zai maka ɗari bisa ɗari na ƙuntatawa amma lokaci musulmin ne zai kai kai baro duk wannan abin da ake ta yi duk wannan hayanar da ake yi duk abin da muka tsinci kanmu a cikin an ce a arne ne samu ba shi kadai ya kai kansa sai da taimakon musulman mu to ba za mu zama mun rufe idan mu daga irin waɗannan ba a ka tsaya tsaye ka duba a inda kake hukuncin nan Kano ba ɗaya yake da na ƙasa ba na ƙaramar hukumar ka ba ɗaya yake da na jiha ba an fahimta ko ka zama waye mai fahimta mai basira a inda kake a cikin karamar hukumarka ga su duk musulmi ne baja-baja amma wane ko bai hau mulki ba mu mun san yadda yake mu'amalar jama'a ba haka wane yake ba to kai wannan wanda ya fi iya mu'amala a jiha ma ka zo kai haka sannan a ƙasa ka yi abin da ya fi zama alkhairi sai ka samu amsa za ka gaya wa Allah ka yi abin za ka iya ka gaya wa Allah domin duk idan ma ka yi zaɓen ka yi duk abin za ka yi kuma sau lokaci ba zaben bane yake aiki ko su da kansu suna faɗa ah, to a ce an yi zaɓe ba wanda ya ci su jam'iyya ɗan a kama ka samu su ko kuma mutanen da mabambanta ra'ayi ko to abu ne wanda muke a gaban mu ake yi muke gani muke ji to bai kamata ka zama kuma dolo ba sai ka zama mai basira mai fahimta tunda ga qur'ani a gaban ka ga hadisi ga kuma sanin rayuwa yau da kullum an fahimta ku Allah ya samu dace wannan mai tambayar da ya tambaya satin da ya wuce na ce masa ya haƙuri akwai zaman attarabbu da ya tambaya shine zaman tankwashe kafa attarabbu ka zauna ka tankwashe ka irin yadda ake can za a ci abinci iya masu ci tankwashe kafarka to shine tarabbu akwai al-istilqa shine rigingine ka kwanta kan ka kanka yana kallon sama shine istilqa kwanciyar rigingine abbaja'a abinda ake nufi da ita kwanciya male-male wani lokaci kuma tana zuwa da ma'anar wato kwanciya akan ciki to lokaci kamar da yake a cikin hadisi hazihi qij'atun yubghidha Allah da manzo ya ga wani ya kwanta ya tabbata ciki ce wannan kwanciya ce da Allah baya san yake fushi da ita irin kwanciyar yan wuta ce ku kuibu fiha hum wal za a kifa akan fuskokin su to saka ba so musulmi irin wannan kwanci. so da ka tsaja kwanciya akan wato ainihin sashin jikinka kai male to in ya zama a kan ciki to wata wannan kuma wacce ake kyama ce fiye da kowace sai kuma aliftirash shi kuma abin da ake nufi da shi a zaman tahiya da ake na tsakiya na farko ka shimfiɗa ka ta hagu ka zauna da ɗuwewanka a kanta ka kafe kafar dama shi ake cewa al'iftirash an gane ko shi ne al'iftirash akwai kuma alburuk shi ne rankwafa akan gwiwoyi shugunu. durƙuso ya zama gwiwanka suna ƙasa shine alburuk kamar yadda raƙuma suke su je da gwiwa ko kuma dabbobi to shine alburuk al'iƙa'a kuma shine ka kafe ƙafafuwanka ka tsaye da dunduniyoyinka dunduniya na jikin dunduniya ɗan yatsun kuma duk ka kafe su ka zauna a kan wannan dunduniyar biyu shi yake cewa al'iƙa'a an gane ku akwai kuma eh, alihtiba ko alƙurfasa shi kuma shi ne ka ɗage ƙafafuwanka ka zauna da za ka sa jallabiya in ta sauka to za a gano cikinka gaba ɗaya kama ga ka tsirara saboda ka ɗage ƙafafuwanka gwiwoyin suna sama suna daidai wajen kanka na ƙafafuwanka kuma tafukan a ƙasa an gane to irin wannan shine zaman wato an za inda suturarka ko kuma zani ne to za a iya gano tsiraicinka to ruwa zaman ba a san yanzu to zai iya bayuwa kai tsiraici an gane ko to su ne tambayoyin da yi hmm. Allah ya samu dace kace ne a zaman farko da ya zauna sai eh, a zaman tahiyar farko bayan ya kai karshen tahiya sai ya kama salatul ibrahimiyya sai tuna ai tahiyarsa ta farko ce ba ta ƙarshe ba ce ina ga kamar ai ba gurin yin salati ga annabi eh, haka yake faɗa a tafan malikiya ko Eh, amma a hadisance za ka iya salatul ibrahimiyya ha a tahiyar farko eh, ba matsala ba ne eh, in kai tahiyar ka ta farko kai salati ga annabi yayi ka je ta ƙarshe kuma ka kuma yayi ka samu ladan yin salati ga annabi a tahiyar farko da tahiya ta biyu in kuma ka riga karatun da mutum irin wanda aka yi na malikiya ne na tafan bikinmu mu a ba a salati ga annabi sai a tahiyar ƙarshe sallar ka yi tahiyar ka tayi sai dai a ce